أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نعم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابه من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اما بعد فيا امه الاسلام حراس العقيده اخواني في الله واخواتي في الاسلام احييكم بتهية الاسلاميه الكريمه الفضيله هي من عند الله مباركه طيبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da yardarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya wato a kuma cikin wannan gari na damaturu a kofar mai martaba sarki ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci kullum kamar yadda na saba faɗa irin waɗannan manyan filaye da kuke gani ana bari a kofar sarakuna dama amfani su kenan ba wai ana barin su saboda sukuwa da doki ranar sallah ba ne. ba ana barin su saboda idan biki ya tashi masu kotso da masu molo da masu goge da masu garaya da masu kuntugi da ɗan kwazagi da masu dunduba a taro a baje koli ba makasudin barin su ba kenan dalili guda biyu yasa ake barin irin wa'annan manyan filaye dalili na farko wato saboda a tara jama'a haka musu wazi dalili na biyu saboda tsaye da haddi in an samu wani mazinaci ya yi batan kai wani tsulu ko tazuru ko bundaki ko gauro ko gauriki ko gwarangwarki ko gwarangwafi sai aka rutsa da shi to sai a zo da ne wannan fili a masa bulala ina ta mai martaba sarki murna abin da ya kamata a yi da wannan filin shi ake aikatawa da shi wato adama turu a ka'ida bai kamata ne wa'azi ba a ka'ida yau ina cikin masu saukar da baki ne domin a dama turu na ɗauki kai na ɗan gida idan zan je gombe cewa nake zan je gombe in ina da maturu amma duk inda nake a najeriya in zan je gombe sai in ce zan je gida amma a turu in zan je gombe ba zan ce zan je gida ba sai dai in ce zan je gombe sannan wannan tafiyar ta musamman ce duk wani oga a kungiyar izala muna tare da shi a cikin garin da maturu a yau tun daga shi jagoran tafiyar sheik abubakar imam ikara farfesa mai zaman kansa mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa muna tare da shi anan yanzu da tijo sheik usman isa taliya ya gama jawabi wato wato karatun da suka yi ba zai aunu ba in ka ce zaka auna da mudu sai ka rasa wani matsayi za ba su muna tare da sheik alhassan sa'id adam jos mahaddacin alkur'ani mai girma yanzu nan ya sauka daga kan mimbari masu digiri hadda digirgir kenan al-imam al khadif al-hafiz dr abdullahi Salih al-pakistani shi ma muna tare da shi ana su bayan digiri da digirgir hadda digir suna da shi ɗaya daga cikin masu turnuku na ƙasa shekali usman kali muna tare da shi a da maturu yau Sheikh Habibu ya haya kaura zina muna tare da shi a wannan fili. Sheikh Ibrahim Sabiu Jibiya Barista mataimakin shugaban majalisar malamai na ƙasa shi ma muna tare da shi a wannan wuri. Wanda duk inda yake ba za ka rasa abubuwa guda uku ba. Akwai Qur'ani, akwai Bible, akwai tsarin mulki duk wanda kake so sai a tattauna a kansa. Duk lokacin da Sheikh Adamu Aliyu mai gora yake kan mimbari to wazi ya koma wazin kafa. Sheikh Muhammad Rabi'u Daura wato jagoran jaddada aqida shi ma muna tare da shi a cikin garin da maturu wato izala sak muna tare da shi duk wani oga da ka sani a majalisar agaji ta kasa muna tare da shi babban darakta imam mustafa yana nan deputy darakta muhammad kabir sa'id gusau yana nan national organizing secretary muhammad salisu gombe yana nan Secretary alhaji abba katsina likita yana nan deputy national commandant na kasa gaba daya bawa ibrahim jos shi ma yana tsohon soja ne sai da aka yi rawar daji da turnuku da kundumbala da ɗauki ba daɗi kamin a fara aikin agaji to kaga wato izala ce da kanta yau a cikin gari da rike da, Allah ta'ala ya samu daji. kamar yadda na faɗa ba wurin da zan yi dogon wa'azi ba ne wurin da zan saukar da baki ne ran ma sama mana wata aya guda ɗaya a ƙur'ani sai mu ɗan ce wani abu idan muka je can wajen ƙarshen suratul hajj sai Allah ya ce wajahidu fillahi وجاهدوا في الله حق جهاده سيتمي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم نعم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allah madaukin sarki ya ce wa jahidu fillahi haka jihadi Kuyi yi jihadi ku yi kokari aiki a wajen ɗaukaka hanyar Allah madaukakin sarki iya ƙoƙarin ku inji Allah madaukakin sarki wa jahidu fillahi haka jihadi kuyi jihadi a cikin hanyar Allah iya kokarin da za ku iya yi ku yi irin wannan kokarin wajen ɗaukaka hanyar Allah madaukakin sarki ya ku musulmai musamman matasa da Allah ka kalli kanka kar ka kalli kowa ka kalli kanka in ka koma da daddare ka zauna a ɗaki kai kadai ka kalli kanka daga kai sai Allah yau da Allah zai turo mala'ikan mutuwa ya ce masa emergency operation ya zo ya ɗauko ka ya kai masa idan Allah ya tambaye ka a rayuwarka wace hidima kai wa Islam me zaka ce mashi wace ansa zaka ba Allah wace ansa zaka bayar zaka ce masa ya Allah nayi sallah sallah kai wa Islam ne ko kai wa kanka zaka ce wa Allah kai azumi azumi kai wa Islam ne ko kai wa kanka me kai wa Islam ake tambayar ka yo sallah da azumi ai kana yin su ne domin ka ci gaba da zama musulmi ka yi retaining identity card ɗinka na zama musulmi abinda kake bukata kenan yasa kake yin sallah now you are regarded as a member in an islamic community what is your contribution and what is your quota to islam yanzu ka riga ka zama musulmi you are regarded as a member an dauke ka kai musulmi ne yanzu ana tambayar ka wace gudunmuwa ka bayar azumi da sallah da zakka da aikin hajji da kai da kalmar shahada ka yi su ne domin ka zama musulmi a dauke ka musulmi yanzu an dauke ka musulmi muna magana a matsayin ka na musulmi wani irin contribution ne ka baiwa musulunci akwai wani bala'i da yake faruwa sai ka samu musulmi wai shi he is just a nominal muslim wai shi musulmi ne amma ordinary wa ya gaya maka akwai musulmi ordinary a cikin musulunci kai ba dan agaji ba kai ba alaramma ba kai ba mai wa'azi ba kai ba shugaban kungiya ba kai ba shugaban kwamitin masallaci ba kai ba malami a makarantar islamiyya ba kai ba liman a kamsu salawat ba kai ba liman a masallacin juma'a ba kai ba dan kasuwa mai kawo gudunmuwa gina addini ba kai ba ma'aikacin gwamnati mai kawo gudunmuwa gina addini ba ga kanan kawai just a zero behind a decimal point ka faɗa mun ina za a je ina musulunci zai gaba da haka ka ɗauki rayuwar ka yanzu da safe ka je ofis ka dawo ka ci tuwo ka kwanta kai bacci da daddare ka ci tuwo ka shiga ɗaki ka kulle ka kashe wuta da safe ka tashi ka koma ofis ko ka je kasuwar ƙauye ko ka je gona don Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka suka yi da za a iya tunkuɗo addinin musulunci daga Saudi Arabia ya gangaro ya ratso wannan saharar ya tsallako tekun maliya ya ratso sahara har ya gangaro ya shigo cikin garin damaturu da kowa zaunawa ya yadda ka zauna da musulunci zai zo ran har ka same shi wai what is your role kai bar ma maganar ubangiji wani hukunci zai zantar a kanka. yau da za a ce ka mutu Allah ya karbi rayuwarka yau da Allah menene za mu gani wanda za mu rinka tunawa da kai mai maka addu'a wace ƙofa ka tare wa musulunci wace yau za mu ga a sanadiyar baka nan ga matsala an samu wanda da kana da rai da ba a same ta ba wacce in muka ganta za mu ce Allah sarki ga ranar ka mu roƙi Allah ya gafarta maka mu maka addu'a me za mu gani mai iya tunawa da kai ko da ka mutu ka tafi shi kenan ka tafi baka da sauran amfani babu wata asara da Islam yayi musulunci ba zai kuka ba musulunci ba zai zub da hawaye ba musulunci bai asara ba musulunci bai rasa memba ba matanka da 'ya'yanka da iyalanka ne kawai suka yi asara a wajen musulunci da kana nan da baka nan duka daya ka yadda ka tafi lahira haka wallahi bari in baka shawara wallahi ko masallacin anguwar ku ka rinka sharewa ran da ka mutu aka ga masallaci da datti sai a ce Allah sarki Allah ka ji kan dan ladi lokacin da yake dare masallaci bai zauna da datti ba amma ka kuskura ka zauna haka wato a musulunci wato yadda ka san yan bol a filin kwallo haka musulunci yake a filin kwallo akwai wanda yana cikin filin kwallo shi dan face 11 ne amma kuma zai zauna kikam ana ta bollin kuma yana cikin filin yana kallo zai yi ana yin bol kuma kai ka ce da kai a ciki ku da yan fes 11 amma kuma kai a ciki kai kayi kikam ka ce sauran su ta fafatawa kuma a cikin filin kake da Allah coach ba zai sa ai waje da kai ba ah to sai a islam a nan ne zaka zauna kawai kai kikam generator masallaci ba harka ka ba bencin makaranta ya karye ba harka ka ba gulob din masallaci ya mutu ba harka ka ba an buɗe aji za a karanta kai ba malam ba kai ba ɗalibi ba bai da zalika kawama ku saurara ku ji yadda ka ga a filin ball kowa yana da role to haka ake a musulunci za ka ji an ce wannan is a goalkeeper wannan is a defender wannan is a striker wato haka mutane suke a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa wa huwa ala sagarati min suguril islam falyattaqillaha fala yu'tal islam min qibali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani a cikin ku face akwai wata kofa da aka aje shi ya zama mai gadi ya tara wurin kar a ci musulunci da yaki ta wurin annabi yace kowa a cikin ku ya ji tsoron Allah ya zama ba a ci musulunci da yaki ta gefensa ba me ake dafi da wannan dole in dai kai musulmi ne a samu kai wakilin musulunci ne dole a samu wannan ba za ka iya zama mai wazi ba zama alaramma ba ka iya zama mai alaramma zama dan agaji ba ka iya zama dan agaji zama wani kwamiti da ake na addini masaukan baki idan za a yi wayarin na wazi a samu akwai gudunmuwa da kake bayarwa za a zuba wajen janareton wazi mai a samu akwai gudunmuwa da kake bayarwa zama dan kasuwar musulunci zama likitan musulunci zama lauyan musulunci zama injiniyan musulunci kai ko dan acaba ne kai zama dan caba musulunci acaba acaba acaba wallahi idan ba wannan matakin ka ɗauka ba to za ka ga asara za ka yi nadama a lokacin da nadama ba ta da amfani zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo taimako a taimakawa addini sahabi idan ya laluba ya ga bai da kokobo da zai bayar ga annabi ya ce a taimakawa addini sahabai suka ce sai mu ba zama kasuwa me ya kai su kasuwa suka ce sai mu je mu nemi dako sahabi ya je a ɗora masa buhun dabino a baya niki niki niki ya je ya kai a biya shi ga yunwa a cikin sai ya kame me zai yi da wannan kuɗi da zai karɓo ya zo ya bada contribution domin a ɗaukaka addini dako ka taɓa dako don ka taimakawa addini sana'ar ka bata kai dako wahala ba amma kai shi kenan babu ruwanka ba wani ba wata gudunmuwa da kake bayarwa kai kam kakam kam kam kakam ƙur'ani yana cewa wa jahidu fillahi haƙa jihadihi